واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجيني درسين أريئكم a karatun bulugun maran da muke gabatarwa littafin ibn hajjarin al'asqalani rahimahullah muna cikin kitabun nikahi muna karanta a hadithu fi nikahi kuma a yau za mu karanta hadisi na goma sha ɗaya shi kaɗai insha Allah shi wannan hadisi na goma sha ɗaya yana dauke da bayani akan yayata daura aure Wa an amir bin Abdullahi bin zubair an karbo hadisin daga amiru dan abdullahi bin zubair an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa mahaifinsa sahabin manzon Allah ne ne abdullahi bin zubair bin al-awwal da abdullahi bin zubair da mahaifinsa az-zubair bin al-awwam dukkan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam <clears throat> anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya yace a'linu nikaha ku yaya ta al'amarin aure rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma wannan lafazi da ya zo cikin bulugul maram lafazin al-musnad ne na al-imam ahmad wa sahahahu al-hakim kuma al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi yana kitabul mustadrak ala sahihain hadisi na 2748 al-imam al-hakim yace hadha hadisun sahihul isnadi ibn hajar al-asqalani da ya kawo hadisin nan yace al-imam al-hakim ya inganta shi wannan kalmar da ya faɗa ita kanta tabbatarwa ne game da ingancin wannan hadisin saboda shi ibn hajar shi ma malamin hadisi ne idan kaga ibn hajar ya ce wani malami ya inganta hadisi to kamar yana tabbatarwa ne baya ga haka ma idan ka dubi littafin safatul bari sharhin sahihul bukari da mujallar na tara shafin biyar ya bayyana tabbas wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah kuma hadisin yana al-mu'jam al-awsat na al-imam al-tabarani hadisi na 2145 daga cikin waɗanda suka ce hadisin yana da kyau akwai al-imam as-suyuti rahimahullah a littafinsa al-jami'u sadir hadisi na 1197 saboda haka hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 1072 yana irwa'ul galil hadisi na 1993 da wannan hadisin ya tabbata ingantacce daga mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'linu nikaha ku yaya ta al'amarin aure don aka ce a'linun nikaha ku ta al'amarin aure wannan kalmar ta zo da lafuzza daban-daban akwai riwayar da aka samu ta al'imamu tailami a kitabul firdaus bi makurin khitab hadisi na 335 lafazin ya zo da cewa asirrul khitbata wa a'linun nikaha asirrul khitbata wa a'linun nikaha ku ɓoye neman aure amma ku yaya ta al'amarin ɗaura auren ya zo da wannan lokaci annabi ya ce a sirrul khitba a lokacin da ake kokarin neman auren a boye kuma ya zo da lafazin abhirun nikaha abhirun nikaha wa a akhiful khitbata a maimakon a'linun nikaha annabi ya ce abubuwa ku bayyana al'amarin aure maimakon ku yayata domin a'linu da abuhiru suna da bambanci idan aka ce abuhiru ku bayyana al'amarin aure amma idan aka ce a'linu ku yayata al'amarin auren to amma riwaya biyu din nan lafuzza guda biyu din nan da asirrul khitba da kuma abuhirun nikaha waɗannan lafuzan suna da rauni saboda haka hadisin yana silsilatu ba'ifa hadisi na 2494 da kuma ba'iful jami'i sagir hadisi na 922 wannan hadisi da muka karanta riwayar abdullahi bin zubair sahabin manzon Allah ba akwai hadisin aisha ba wai abdullahi bin zubair kaɗai ya rawaito hadisin nan ba akwai aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce kala Rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linu hadha an-nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi bid-dufufi wannan hadisin Aisha ne amma kaga Ibn Hajar ya bai kawo shi bai kawo hadisin ba bai kawo hadisin Aisha ba sai ya kawo hadisin Abdullah ibn Zubair saboda amanar ilimi saboda adalci na isar da hadisan manzon Allah hadisan sun zo da riwayoyi daban-daban amma ibnu hajar sai ya zaɓo wanda ya inganta kaɗai ya a littafin bulugun mara shi wannan hadisin na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linu hazan nikahi ku yaya ta al'amarin wannan auren waj'aluhu fil masajidi kuma ku sa shi a masallakai wadribu alaihi biddufufi sannan ku buga masa tambura shi auren ku rika buga masa tambura wannan hadisin na Aisha yana sunan Tirmidhi babu ma a fi i'lanin nikah amma hadisin bai inganta ba yana silsilatu da'ifa hadisi na 978 kuma ibn Maja, shi ma ya rawaito hadisin aisha dinnan yana babu ilanin nikahi an aisha an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi yace a'linu hadha nikah ku yaya ta al'amarin auren nan wadribu alaihi bil ku buga masa ganguna Ina aka ce Algirba da ad duk suna daukan ma'ana daya din da yasa aka kira shi algirbal saboda yana kama da rariya da ake tankada da shi amma an fi sanin sa addufu jam'un shine addufu shine tambura kuma ko da turanci an ce masa tamborin saboda duk ma'anar su guda ne ganga ce da ake buga ta da hannu hadisin riwaya ta al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadribu alaihi bil girba a hadisin al-imam at-tirmidhi manzo Allah yace wadribu alaihi bid dufuf ku buga masa tambura shi abu ne ma dukkan ba su inganta ba in ka dubi irwaul galil hadisi na 1993 saboda haka ibn hajar bai dauko hadisin aisha ba saboda dukkan riwayar da aka samu ba ta inganta ba amma sai ya ɗauko hadisin abdullahi bin zubair saboda wannan hadisin ya inganta ba shi kaɗai ya inganta hadisin ba ya kirga maka da sun inganta kamar misali al'imamun hakim kuma ba shakka kamar yadda ya faɗa haka ne in ka dubi hadisan za ka ga waɗannan hadisai ba su inganta daga manzon Allah ba amma sai ya zamanto malamai suna ɗaukan farkon maganar aisha ba su ɗaukan ƙarshen magana wato farkon hadisinta ba su daukan karshen hadisinta domin aisha ita ma farkon hadisinta a'linu hazan nika ku yayata wannan auren kaga sai yayi kama da hadisin Abdullahi bin Zubair a'linu nikah ku yayata auren to farkon hadisin Aisha sai zaman to ya inganta sannan ya tabbata amma idan aka je karshen hadisin fa waj'aluhu fil masajidi ku saka ɗaura auren a masallatai bai inganta ba wadribu alaihi bidufu ku buga masa tambura bai inganta ba wadribu alaihi bilgirbat ku buga masa ganguna bai inganta ba to ga hadisin guda daya amma hadisin nan yana bukatar sharhi mai tsawo saboda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yayata al'amarin aure to malamai suna da fahimta a kan wannan kalma kamar misali al'amura guda hudu muhimmai waɗanda ya kamata mu sani abu na farko yaya ta aure Shi ne umarnin mazan Allah a'linun nikaha ku yaya ta auren nan to tambayar ita ce ta yaya za a yaya ta auren nabi sallallahu alaihi wasallam yace a yaya ta a wani lafazi ya zo ku bayyana kamar ka ce ku sanar don duka yana ƙarƙashin al'ilan da sai dai cikin hadisin aisha mun samu wata siffa da ake yayata aure don wannan hadisin ya bayyana mana yadda za a yayata auren don abin da annabi yake nufi shi ne, a bayyana aure kowa ya sai kar a boye shine a yayata al'amarin yadda kowa a garin ko a dangi kaf zai san cewa wance ta yi aure ko wani ya yi aure kar a yadda a koyi shine umarnin manzon Allah to sai zama cikin hadisin Aisha an samu wata siffa ta yaya ta auren wannan siffar ita ce buga ganguna ko ko tambari to sai dai kuma wannan kalmar ba ta inganta ba a hadisin Aisha buga tambura wannan bai zo da inganci ba yani bil irba lam sai duk da haka akwai hadisai da aka samu daga manzon Allah ta wannan gefe saboda haka idan aka ce a yaya ta aure mataki na farko na yaya ta auren wato ana ana duba wasu hadisai da aka samu daga manzon Allah saboda idan annabi yayi umarni abu na farko shine ka nemi bayanin annabin shi da kansa kar ka yi ƙoƙarin aiki da fahimtar ka idan annabi ya yi umarni ka nemi bayaninsa saboda sai ka ɗauki umarninsa a kan daidai babu kuskure amma idan ka yi amfani da hankalinka to za ka iya kuskure to sai muka duba cikin hadisan annabi sai muka tarar da hadisin aisha da ya zo da buga tambura bai inganta ba to amma ba shi kaɗai ba ne ba shi kaɗai ba ne akwai hadisin muhammad bin hatibin al muhammad bin hatibin al sahabin manzon Allah eh, an annabi sallallahu alaihi wasallam kada annabi yace faslu ma bainal halal wal haram abinda ya bambanta zaman halal da zaman haram manzon Allah yace as-sautu shine aji an daga sauti wa duffu fil nikahi kuma an buga tambari a lokacin aure kaga wannan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad na sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah kuma hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 3369 sahihu sunan ibn majah hadisi na 2550 yana irwaul galil hadisi na 1994 kaga mun samu hadisi mai isnadi mai kyau daga manzon Allah wanda annabi ya tabbatar da ingancin bugun tambari a lokacin aure Maza Allah ya faɗi abubuwa guda biyu ta dalilinsu ake ake yayata aure Maza Allah yake a sautu wa dufu ana yayata aure ta sauti ana yayata aure ta tambari buga ganga wannan kaga kenan an samu hanya guda wanda ake yaya ta aure ta bayanin maza Allah shi da kansa wannan ya zo cikin hadisin muhammad bin khatibin al-jumali sannan kuma ba shi kaɗai ba ne akwai abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda abdullahi bin abbas ya ba da labari ita aisha ta yi rikon wata marainiya ana kiranta alfari bintu as'ad bin zurara aisha ta yi rikon wata marainiya ko da yake akwai maganganu da aka yi game da sunan ita wannan marainiya amma ibn hajar ya rinjaya da cewa sunanta alfari'atu alfari'atu bintu as'ad bin zurara za su karabati laha min al'amsar ya zamanto dama akwai dangantaka tsakanin aisha da ita wannan yarinya kuma ga shi yarinyar asali yarinyar musulman madina ne min al'amsar to sai ya kai aka kulla mata aure mijin naka shine nubaitu binu jabirin al-ansari nubaitu binu jabirin al-ansari to an ga an daura aure annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida da ja'a rasulullah manzon Allah da ya taho sai ya ce ahadaitumul fatata kun kai budurwan ne kaga wannan shi ke nuna cewa mata ke kai budurwa ɗakin mijinta mazan Allah ya ce kun kai budurwan ne kazo na'am sai suka ce eh, mun kai ta sai mazan Allah ya ce a haman yi ganni kun aika mata wanda zai mata waka kuwa in ji mazan Allah kun aika mata wanda zai mata waka kuwa kalat la Aisha ta ce a'a in aiki wanda zai mata waka ba sai manzo Allah ya ce innal ansara qaumun fihim ghazal su musulman madina mutane ne waɗanda suke son shagali in ji manzon Allah domin da aka ce gazalun allahu ma'an nisa wato akwai bambanci tsakanin halayen matan madina da matan makka matan makka suna da tsanani amma matan madina suna da ɗan sauƙi saboda haka suna son shagali haka abin da ya shafi waka shi ne sai manzo Allah yake gaya ma Aisha ya ce maka akwai bambanci tsakanin matan garin nan da matan makka falau ba astun ma'aha me ya hana ku tura mata man ya kudu wacce za ta je ta ce mata a kun, a tainakun fahayyana kun? kaga har manzon Allah ya koya mata bayan da za a yi wakan me ya hana ku tura masa wanda zai faɗi wannan wannan wannan a riwaya guda kenan a ɗaya riwayar aisha ne ta tambaya wanda ya zo cikin hadisin ita kanta aisha ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas ya zo cikin hadisin jabir bin abdullahi duk sun ba da labarin aisha ta ce me za a faɗa idan an tafi shi ne sai manzon Allah ya faɗi yadda waƙan ma za a yi ta a taina kun a taina kun fa hayyana wa hayyakum kaga mun zo muku mun zo muku to dalla da mu dalla da ku ai duk kalmar ba ƙarya kalmar babu ƙarya ce an dai faɗa ne don a kwantar da hankalin budurwa don wannan kalmar da annabi ya faɗa za a ɗaga murya a faɗa in an faɗa duk mutumin da ke unguwan ya san an yi aure wannan riwayar guda ke riwayar ta abdullahi bin abbas da jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hal ba'su ma'ha jariya wanda wannan shi ya nuna cewa wanda zai yi kidan wanda zai buga tambarin da mai wakan mace ce ba namiji ba manzon Allah ya ayyana har ma an san sunanta Zainab saboda ka ba abin da ya buya a hadisin manzon Allah wato annabi yana cewa me ya hana ku tura mata jariyatan wata budurwa taburifu biduffi ta buga tambari wato ganni ta rera mata waka sai aisha ta ce to tunda ka ce a tura budurwa ta buga tambari ta rera waka ma za ta koyi sai ka gaya mana irin wakar da za a yi wannan shine abin da ya dace ga mabiyin manzon Allah saboda kai idan annabi ya ce a yi abu kaza ba kai zaka shirya ba sai ka nemi bayanin manzon Allah ya za a yi abin shi ne sai manzon Allah ya ce ta kula idan budurwar ta je gidan ta ce a tainakun a tainakun fa na wa ku. wannan hadisin ya inganta ya hadisin isnadin yana da kyau yana gayatul maram hadisi na tabbas. to ya zo ta riwayar Aisha ita kanta yanda ta ba da labari annaha saffat imra'atan ila rajulin min al-ansari aisha wato ta ta shirya wata mace da ta kai ma mijinta wanda ya nuna aisha ne ta kai ita wannan matar gidan mijin sai manzon Allah ya ce ya aisha ma kana ma'akum min lahwin wani abin shagali kuka je gidan bikin da shi da lahwin abin da ke shagaltarwa fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu saboda su musulman madina suna sha'awan shagalta hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana ma sahihul musamman al buhari al-bukhari yayi baji kan waye zai kai mace ɗakin aure yayi babi musamman sunan babin babun niswati allati yahdina al-mar'ata ila zawjiha matan da ya cancanta su kai mace ɗakin aurenta wa du'a'ihin na bilbarka idan sun je kuma su mata addu'a Allah ya ma'auren albarka to kaga waɗannan hadisai duka sun shafi labarin aisha kuma hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah hadisin yana sahih bukhari yana da tafan hadisi da yawa ya zo ta riwayar aisha abdullahi bin abbas da kuma jabir bin Allah ya kara musu yarda to akwai hadisin Khalid bin Zakwan an Rubayyi akwai sahabiya da ake kiranta Ar-Rubayyi bintu Mu'awwiz ibn Afra'a ita wannan sahabiya take ba da labari tana ba labari wani tabi'i shine Khalid bin Zakwan tana gaya masa wani abu da ya auku a garin Madina saboda ita wannan sahabiya mutumiyar madina ce matar madina ce tana cikin sahabban manzon Allah ta ce a rasulullah manzon Allah ya taho gidana wa kala alayya sabihata buniya bi lokacin da aka yi mata aure ita wannan matar an yi auren kamar jiya da safe yau sai ga manzon Allah ya zo gidan annabi ya taho gidan saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa lura akan al'amuran musulman madina ya yi ruwa ya yi tsaki akan al'amuransu ya damu da sha'aninsu kwarai rashin lafiya idan annabi ya ji labari game da wani musulman madina to annabi zai tashi ta ya je wannan gida idan aka yi wata hidima na aure manzon Allah zai taho ya musu alƙisa musu albarka to annabi ya taho gidanta bayan ta yi aure washe gari da safe tana ba ma Khalid bin Zakwan labari shi Khalid bin Zakwan ba sahabi ba ta ce, fajalasa ala firashi ce ma Khalid kaga inda ka zauna din nan shimfida ta ka tace ka minni inda ka zauna a yanzu din nan to nan, annabi sallallahu alaihi sallam, ya zauna wato bata ma manta wurin da manzon Allah ya zauna ba annabi ya zauna a gurin kaga an yi auren da daddare da safe annabi ya taho gidan aka yi mishin fida ya zauna fa ja'alat juwayriyatun sai ga wasu 'yan mata ya zuribna bi duffin lahunna suna buga wani tambarin su 'yan mata suna buga gangan su wa dubna man qutila min aba'i yawm badr saboda iyayenta sun yi shahada ya iyayenta sun yi mutuwar shahada a yakin badar a yakin badar saboda ka waɗannan yan mata da suka zo ita kuma gashi an yi aurenta sai suna buga wannan tambari suna begen iyayen ita wannan amarya. suna bege wato suna kiran sunayen iyayen suna musu addu'o'i ila an qalat ihdahunna manzon Allah bai hana su yana zaune ana nan suna ta begen to dama waka in sai nisa karshe barna ne sai ɗaya daga cikinsu ta ce na nabiyun ya alamu ma fil gadi a cikinmu ma akwai annabin da ya san me za a yi a gobe to kaga ta yi tabargaza sai manzo Allah ya ce tsaya tsaya hmm. ce da ihafihi wannan kalman da kika kawo kar a saki wa kuli billadi kunci ta na amma maganganun bayan ku ringa yi amma wannan na biyun ban da shi sai mazan Allah ya ce la alamu ma fi gadin illallah babu wanda ya san abin da zai auku a gobe sai Allah kaga mazan Allah sai musu gyara wannan hadisin yana Sayyid bukari shi wannan hadisi ya kai makwara ta inganci hadisin arrubayu ubintu mu'awwiz yana Sayyid bukari babu zarfi duk fi nikahi wal walima musamman al'imam bukari ya yi babi a kan buga ganguna lokacin ɗaura aure da kuma lokacin walima sai ya kawo hadisi na 5,147 shine wannan hadisi yana sahihu sunan abidawu hadisi na 4,922 shi wannan hadisin a karajahul jama'atu illa musliman wannan sa'i duk manyan malaman hadisi sun ruwaito hadisin arrubayu in banda al'imamu muslim da kuma al'imamun nasa'i so hadisi ya nuna cewar an kai ta ɗakin aure sai ga wasu ‘yan mata suna buga tambari a wajen kuma suna rera waka manzon Allah bai hana su ba sai da aka samu kuskure ta wakar tasu sai manzon Allah ya musu gyara to sannan akwai hadisin amir bin sa'adin ibn abi waqas sa'ad bin abi waqas yana da yaro sunan shi amiru to shi yana cikin tabi'ai ya ba da labari ya ce da kaltu ala qaraba bin ka'ab al-ansari wa abi mas'ud al-ansari akwai wasu musulman madina mutum biyu ka'ab bin qaraza qarazatu qarazatu bin ka'ab al-ansari da kuma abu mas'ud al-ansari waɗannan manyan sahabbai amma dukkansu suna cikin al'ansar musulman madina da in ka lura da hadisai da muke karantarwa manzon Allah yana cewa musulman madina suna da hali da ya bambanta da musulman makka musulman madina suna son shagali musamman abin da ya shafi aure to waɗannan biyun suna cikin musulman madina ƙara qarazatu bin ka'abin al'ansari da kuma abu masu al-ansari fi sai aka samu an yi aure da aka yi auren wa'iza jiwarin yugannina sai ga 'yan mata suna waka din 'yan mata suna waka a dalilin wannan aure kaga wannan ya yi kama da hadisi da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan ita wannan sahabiya da ta yi aure don ba na waƙan bai hana su ba to sai aka samu waɗannan sahabbai qarazatu bin ka'ab al-ansari da abu mas'ud al-ansari su ma haka an yi buki wanda shi yake nuna cewar idan yan matan suna rera waka, don kai namiji ka ji wakan ba laifi bane ai kaga manzon Allah yana zaune ana waka. amma bai hana su ba sai dai kuma ba mazan ne ke yi ba mata ne ke yi to haka ya faru lokacin da shi yaron sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas babban sahabi ne kawun manzon Allah ɗansa ba sahabi ba ne ya zamanto an yi wani aure waɗannan manyan sahabbai al'ansar daga cikin al'ansar ya zama suna wurin wa iza jiwari ganni na sai ga wasu ‘yan mata suna waka din a lokacin amir bin sa'adin da ya zo ya gansu su suna zaune kuma ga waka na tashi daga cikin gida da ake aure sai na ce ai sahibai rasulillah in ji yaron sa'ad bin waka ya ce kai a ce sahabban manzon Allah wa ahla badirin kuma waɗanda ma sun halarci yakin badar don su ne manya yuf'alu haza inda kun kuna zaune ake waka kaga kenan yana ganin abin mamaki ya za a ce manyan sahabbai kamar waɗannan kuna zaune ana waka buku hana ba sai suka ce to abin da muke so da kai ijilis in shi ita in kaga kana son ka ji wakan ka zauna fasu ma'a ma'ana ka zauna sai mu ji tare wa in shi ita in kuwa kaga ba ka so fasu haf kai tafiyarka فإنه قد رخص لنا في اللهو inda القرص saboda mu musulman madina annabi da kansa ya mana sauki idan an yi aure to idan ana irin wannan shagali mu je mu saurara inda hadisin isnadinsa ya inganta yana sunanun nasa'i yana takariji mishkatul musabih hadisi na 394 a takaice kenan dai an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun tabbatar da hanyoyi guda biyu na yaya ta aure yaya ake yaya ta aure manzon Allah da kansa ya siffanta a hadisin Aisha yake cewa a samu wata budurwa ta je ta rera wasu kalmomi na waka wanda babu alfasha a ciki wanda yana da kyau musan da haka idan annabi ya halatta a buga tambari iya abin da manzon Allah ya halatta shi zaka tsaya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a rera wasu kalmomi na waka aisha da kanta ta ce gaya mana irinsa manzon Allah sai ya faɗa in ka dubi abinda annabi ya faɗa abinda manzon Allah yake mana ishara kalmomin da za a yin babu alfasha suwaye za su yi mace ce yan mata babu namiji wannan shine da ya tabbata a sunnar manzon Allah saboda ka in ka dubi bayanin Ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallal 9 shafin 134 ibn Hajara yake wal ahadithul qawiyya fiha al izn fi zalika lin nisa'i hadisai da aka samu masu ƙarfi hadisai da isnadin su sun inganta duka in ka duba zaka ga izinin da aka yi bai shafi maza ba mata ne ba za ka taɓa samun hadisi guda na manzon Allah wanda ya ba da dama maza su je su haɗu a yi ta shirga rawa wannan babu shi a sunnar manzon Allah fala yantahiqu bihinnar rijala saboda ka karka yadda ko da wasa ka haɗa wannan magana da maza saboda duk mutumin da yayi wa manzon Allah ƙarya annabi ya ce shirya mazauninsa a wuta kafin ya bar duniya Allah ya kare mu saboda haka ibnu eh, ibnu hajar yake li umumin nahyi an tashabbuhi bihinna bare ma annabi ya hana ai kwaikwayo abinda ya keɓanci mata duk abin da ya zama ya keɓanci mata annabi ya hana musulmi ya kwaikwaye su to in ka lura a nan buga wannan ganga ga mace idan an yi aure ba haram ba ne ya tabbata a sunnar manzon Allah sannan karanta wasu baitoci na waka wanda babu alfasha a ciki a ɗaga murya ba laifi ba ne domin suna ɗaga murya shi ya sa amiru bin sa'ad bin abi waqas da ya zo wucewa ya ji ana ɗaga murya ya ga kuma sahabban manzon Allah suna zaune suna ji yake mamaki yace ka dubi manyan sahabbai waɗanda sun yi yakin badar ana alfasha kusa da su suka ce a'a in za ka ji zauna ashe kenan daga muryan yaya ta aure buga wannan tambarin yaya ta aure saboda duk mutumin da ya ji wannan tambarin an buga ko gangan a wannan unguwa ya tabbata aure ne duk wanda ya ji irin waɗannan waƙoƙi da annabi ya yi izini wa mata su yi da ya ji waɗannan waƙe-waƙen ya sa an yi aure kaga an yaya ta aure kenan wannan ya zo cikin bayanin ibnu kudama a littafin al mujallar na bakwai shafi na 434 wa yustahabbu ilanun nika domin haka yasa malamai suke cewa mustahabi ne a yaya ta al'amarin aure mustahabi ne me yasa aka ce mustahabi ne idan an ce mustahabi abin da ake so ana so shine mustahabi ai in ka lura an riga an kai ita wannan amaryar wannan mareniya da take hannun aisha an riga an kai ta har an dawo sai mazan allah yake tambayin su an kai ta eh yaya an tura mata ko mai waka kaga har ma annabi yake musu cin gyara kaga ya gwada cewa annabi yana kwadaitarwa a yi hakan yana faɗaitarwa don haka yasa mustahabi an yubharan nikah mustahabi ne i'lanun nikah wa darbu fihi biduffi al-imam ahmad yace mustahabi ne a bayyana aure wa yudrabu fihi biduffi a buga masa wannan ganga har ma aka tambaye shi to ita wannan ganga ya kake yace eh a duffu kowa ya santa to shi ne tambari wanda za a buga wa zai buga mace ce sai ce la ba'asa bil ghazli fil ursi bi misli qawlin nabi idan aka ce babu laifi a samu mawaƙiya ta rera waƙa ga amarya sai ce waƙar irin wacce manzon Allah ya faɗa la alama yasna'un nasu al-yawma al-imam Ahmad bin Hanbal yace ba kamar yanda mutane suke yi a yau ba wanda fa ya fi shekara dubu kenan al'imamu ahmad ya ce ba kamar yadda mutane suke yi a yau ba shekara dubu da ya wuce to idan kuma yanzu ne ya zai ce yanzu da mutane suke hayan ma badujala daga coci saboda za a yi buki Allah baya umarni da alfasha wajibi ne mai hatta To wannan shine abu na farko idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linun nikaha ku yaya ta aure tambayar ita ce yaya za a yaya ta aure mun ji amsa kaga an samu amsa daga bakin manzon Allah yanda ake yaya ta aure abu na biyu fato shine bayani da malamai suka yi akan yaya ta aure din nan ya zo cikin maganar ibn qusaymin a littafin fathu zil jalali wal ikram sharhin bulughul maram a juz'i na hudu shafi na 168 idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayaya ta aure al-i'lan huwa al-izhar wa biduhu al-israr yashmalu i'lan aqdihi wa i'lan ad-dukhul idan aka ce ayaya ta aure to fa daga kullawar zuwa tarewa shine ake so a yayata ba abu ɗaya bane daga kullawar zuwa tarewa a yayata kowanne karka ɗauka idan aka ce a yayata aure ɗaurawa ne banda tarewa ai in ka lura da abinda annabi ya yi ba kulla auren ba ne aka yayata tarewa ne lokacin da Aisha suka kai ita wannan ɗakin aurenta shine manzon Allah yake cewa an tura wanda ya buga ganga kuwa ko ko an samu mata mace da za ta je ta rera mata wasu waƙoƙi ashe kaga yayatawar ba ta ƙulla aure kaɗai ba ne har da tarewa so abu biyu ne wanda ya kamata mu lura da shi idan annabi ya ce a yayata aure to aure yana da gaba kashi biyu akwai kullawar akwai tarewa tarewa tana da nata siffa na yayatawa kullawa yana da nata eh, siffa wato yashmalu al-aqda wa ad-dukhul alladhi fihi tusallamu rajuli lokacin da mata suka ɗauki mace suka kai ta ɗaki, idan sun kai ta to a yayata mutanen unguwar san cewa an samu amarya a unguwar Wannan wannan shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu wa inna ma amara an-nabiyyu bi ilani nikah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yayata al'amarin aure akwai hikima duk abinda manzon Allah ya umarni in ka duba da kyau kai tunani ka san akwai hikima na daya fa'ida ta farko famin fawaidi ilanin nikahi daga cikin fa'idodin yayata al'amarin aure annahu yastabihu bihi al-farqu bayna an-nikahi wal-khifaf idan aka yayata al'amarin aure to wannan ya nuna an bambanta al'amarin mutum wane ya yi aure ba zaman zina yake da wance ba domin idan mutanen unguwa ba sani ba kawai ne suka wayi gari suka ganka mace ta fito ɗakinka duk wanda ya gani zai maka mummunan zato ka kwana da karuwa amma idan aka ce an yi wannan duk wanda ke unguwar ya san daga ranar kai ba gwauro ba ne ba zai maka mummunan zato ba to kaga akwai hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin haka yana bambanta zaman aure da zaman zina لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفيا وسرا saboda ita zina a ɓoye ake yin ta fa'i'ilanun nikahi ya tamayyazu fa'i'ilanin nikahi ya tamayyazu farko bai na haza wa haza saboda haka idan har aka yaya ta al'amarin aure to an samu bambanci tsakanin zaman zina da zaman aure duk wanda aka ce mutanen unguwa sun ji labarin ya yi aure ba wanda zai kalle shi a matsayin mazanaci amma a tashi gari ya waye a ganka an san gauro ne mace ta fito ɗakinka to wunin ka za a yi kai idan an kasa yi ma nasiha kenan to wannan ita ce fa'ida ta farko fa'ida ta biyu ilanu sha'ira alfitriya a shariyya duk sa'ilin da jama'a suka yi hakan suna ƙara ɗaukaka al'amarin aure suna ƙara ɗaukaka al'amarin aure wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi li'annan nikaha yaktabihi shar'u wal fitra wal jibilla allati jabala Allah alaiha al khalq saboda shi aure ba ma ga musulmi ba ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam ko da kafirai ne zaka ga suna sha'awar aure ba wai zaman zina ba so duk sa'ilin da ya zama an yaya ta auren to kamar ana ɗaukaka al'amarin aure ne yanzu in ka dubi wasu ƙasashe na duniya da yawa sun yi watsi da auren tuntuni kuma misali amurka da sauransu don rikonsu da addini yana rauni suna daɗa watsi da sha'a'ir dini duk wani abu wanda ke da alaƙa da addini suna watsi da shi saboda haka so a ganinsu zaman daduro da zaman auren babu bambanci saboda musulman yadda da addinin ba so idan ku a irin wannan ƙasa sai zama ku kuma kuna ɗaga al'amarin aure so kamar ana faɗa ne da kafirci da musulunci wani yana ganin babu laifi ya zauna da karuwa kai kuma kana nuna wajibi ne a yi aure haramun ne zaman daduro su kaga kamar wani jihadi ne mutum yake wannan bayanin al'usai ne kuma gaskiya ne Allah ya mishi rahama yace na uku annahu yakunu fihi tashji'un lil iktida'i wa ta'assi duk sa'ilin da mutanen gari matasa sai aka ga wannan yayi aure al'amari ya shahara a cikin gari wancan yayi aure to zaka ga matasa na sha'awar wannan rayuwa amma idan ya kasance ba a sanar da auren ko da ana yi misali don abin da al'usaimi nake faɗa hikimar da ta sa annabi ya ce a bayyana domin idan ba a bayyana ba na ba ka aure amma a boye ka tafi da matarka ba wanda ya sani su kaga ba a kwadaitar da mutane su yi aure amma idan aka yayata al'amarin auren to wani saurayin zai sha'awar shi ma yayi auren wancan shi ma zai sha'awa su kaga anan kamar mun daɗa raya sunnar manzon Allah a tsakaninmu fa inna fa innahu idan tashara eh, iftada bihi amsaluhu idan har ana yayata aure <clears throat> to za ka samu matasa suna ƙoƙarin kwaikwayon wannan wato tsari na sunnar manzon Allah wa tazawwaju kama tazawwaja masiluhu kuma zaka ga suna sha'awar a ce su yi aure kamar yanda sa'o'in suka yi aure sannan yace abu na hudu da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yaya ta aure saboda yana fito da sirri yana fito da sirri ka san yana daga cikin abin da aka haramta idan ka sha nono ɗaya da mace to ba za ku yi aure ba idan mace ta shayar da kai ta shayar da wata ta zama mace ta shayar da kai ta shayar da matar da ka aura da kai da matarka kun sha nono ɗaya to ka'idar ita ce kamar yadda bayanin yana tafe musulunci ya haramta mutumin da ya sha nono ɗaya da mace musulunci ya haramta aure a tsakanin shi da ita to idan ba a yaya ta auren ba ba za a sani ba saboda lokacin da matar ta shayar da ku da kai da amaryarka kuna yara don haka kai ba za ka sani ba amaryarka ba za ta sani ba amma idan aka yaya ta auren za a samu wani tsoho ko tsohuwa da ta ji ana rera waka mai ya faru aiwa ne ya aure ware aura wance a to ya zai aure ta ya zai aure ta ai sun sha nono daya kaga asirinsa ya tono to kuma ya yi kyau saboda auren ya mutu kafin a haihu kaga an an riske shi da farko wanda za a iya gyaran sa, to in ba a yaya ba ba za a sani ba shine abin da sosai mai faɗa fa idza ushira wa u'lina wa tabayyana idan an yaya tashi to al'amari zai bayyana saboda waɗanda suka san sirrin rayuwar mijin da matan za su yi bayani guyan فإنه يندفع بذلك مقصد أن يتزوج ثم يدخل بها ثم يأتي بأولاده ثم بعد ذلك a shahada. in ba dan yaya ta auren da aka yi ba sai ya zama mutumin ya zauna da matan har sun hayayyafa sai da aka daɗe sannan gaskiya ta fito a shi dai da shi da matar sun sha nono ɗaya ga shi har an haihu su kaga abin an yi kuskure wanda jaransa bai da ma'ana Jaransa bai da ma'ana mai yawa hadhihi hiya fawaidu ilan an-nikah allati amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan shi yasa annabi yayi umarni yace a'linu ku yayata a'linu fi'lu amri wal aslu fil amri al asali idan annabi yayi umarni asali to wannan umarnin wajibi ne to amma kuma duk inda ka samu malamin fikihu ba malamin fikihun da zai ce maka yaya ta aure wajibi ne za ka ga ana cewa mustahabi ne me ya ana shi ya zama wajibi as-sarifu lahu annahu lam yaqul bihi ahadun min ahli al-ilmi a tarihi kan babu wanda ya ce dole ne farilla ce fa yakunu lil istihbab saboda yi sa malamai ke aje shi a matsayin mustahabi wato ba lallai bane yayatawar ba lallai ba ne yayatawar za ka samu malamin fikihu suna faɗin haka amma in ka dawo ga asali idan annabi ya yi magana ya yi umarni to wajibi saboda haka yayata aure wajibi ne wannan shi ne gaskiya yayata aure wajibi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى al-usaimin a littafin fatko ziljalali wal ikram sharhin bulugun maram ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi wato yaya ta al'amarin aure ya fi ƙarfi akan shaida ga auren ya fi ƙarfi akan shaida ga aure idan aka ce shaida ana nufin lokacin da aka daura auren an samu mutane biyu waɗanda sun zama shaidu to yaya ta al'amarin aure ya fi shaidu ƙarfi ya fi shaidu ƙarfi babu shakka don ya ba da misalai ya faɗi wannan a littafinsa fathozil jalal wal ikram da kuma littafin asharhul mumtir littafinsa na fikhu mujallar na biyar shafin 130 li'anna nikaha sirri yukhsha minhu hulmarsa da hatta walau bi shuhud حتى ولو بالشهود لأن الواحد يستطيع أن يزنيع والإياذ بالله بالإمرأة أبن da ya يا يا ce يا فشيدو كارفي ya fi shaidu ƙarfi ya ce mutum yana iya ɗaukar mata bayan ya yi zina da ita sai aka tambaye shi wannan matar da aka same ka da ita matarka ce sai ce eh mata ta ce ina shaidu sai je kirawo wasu bugaggu mutum biyu ya ce ku zo ku min shaida wannan matana ne to dama ya riga ya biya su abin da za su sha kwaya suna zuwa suka ce mun shaida matar shi ne an samu shaidu biyu ya za ka yi da shi ya ba da shaidu biyu kuma shaidun azur shahadatu zuri shaidun ƙarya ya aki bi shahidai zurin ala zalika saboda haka yasa ana iya ana iya ƙaryar shaidar aure amma ba a iya ƙaryar yaya ta aure saboda duk inda aka je ana wato buga gangan nan kamar yadda mazan Allah ya faɗa a lokacin da aka yi buki a lokacin da mace ta tare ba yadda za a yi ka ɗauka wannan auren ƙarya ne ba zai yi ba saboda asirin zai toni da wuri eh, in wani bai sani ba wani zai sani amma idan aka ce iyaka idan an zo ɗaura aure a samu shaidu biyu kawai to ƙaryar zina za ta yi yawa ƙaryar aure ta hanyar zina za ta yi yawa saboda mutane biyu ana iya ƙaryashe da su domin haka sa malamai suke cewa wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan cewar a yaya ta aure ya fi ƙarfi a kan a samu shaidu biyu ga aure shi ne al'usaimi mai ce yana da kyau ka gane matakai guda hudu matakin da ya fi ƙarfi ga aure a tamma ma ya kunu ta ma'afihin ishadu wal ilan ya zamanto lokacin da aka ɗaura auren an samu shaidu sannan matar da ta tare an yaya ta al'amarin auren to wannan aure ya samu siffa mai kamala wanda ya dace da umarnin manzon Allah ya kamata mu lura da abu biyu kafa shaida a lokacin aure daban ne yaya ta auren shine wanda manzon Allah ya faɗa ana yin sa ma ta buga tambura in ma ta rera waƙoƙi a gidan amaryan inda aka kai ta so abubuwa guda biyu din nan inda za a hada su to auren ya fi ƙarfi ya fi dacewa da siffar da annabi ya yi umarni na biyu fa'inista ma'al ishadu ma'al isra misali sai aka samu an kafa shaidu a auren an samu shaidu amma ba a yayata auren ba to a nan malaman suna suke cewa auren nan game da ingancinsa ma akwai alamar tambaya saboda ai kafa shaida bai yi karfin yayata auren ba da akwai malaman da suke ganin ingancinsa bai tabbata ba dole sai an samu yayata wannan auren kafin auren nan zai inganta ko da an samu shaidu biyu waɗanda suka tabbatar waliyi ya aurar ma'ango ita wannan amarya ko da an samu shaidu biyu bai ita ba dole sai an yayata wannan aure kafin auren ya inganta na uku an ya kuna ilanu biduni ishadin ya kasance babu shaidu a lokacin da aka ɗaura auren amma an yayata auren ya abin zai faru shine yake misali ya tazawwaju insan li al wali bidun ishadin kai ne ka taho gidan mutum kana buƙatar auren yarsa ka zo gidan mutum kana buƙatar auren yarsa sai ce ka zo da dan kuɗi ko ya ce eh, nawa dubu goma to kawo su je kana baka ita saboda haka babu wanda ya sani hatta ma a gidan da ya ce amma ranar ka za ka zo ka ɗauki matarka saboda ka da ya zo ɗaukanta sai aka tabbatar da yaya ta aure kaga babu shaidu babu shaidu a lokacin auren daga waliyi sai mai karban aure ya karbi sadaki sai ce je kana baka aure babu shaidu ba a samu shaidu ba amma kuma lokacin karewarta sai aka yaya ta auren kamar yadda mazan Allah ya faɗa sai malamai suka ce aure ya inganta kaga kenan babu shaida akwai yaya ta auren aure ya inganta amma idan aka samu akwai shaidu babu yaya ta aure wannan auren akwai alamar tambaya a shi saboda yaya ta aure ya fi ainihin kafa shaida karfi wajibi ne musan da haka wanda har hata al'imam malik yake cewa wannan shi ake kira auren boye auren koye da shi da zina bambancin su kaɗan ne الراجح أنه صحيح كما اختار ابن تيمية لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد daga cikin malamai da suka ce aure ya inganta akwai ibn taymiya saboda yaya ta auren ya fi kafa shaida karfi a sunnar manzon Allah ya fi a kafa shaida summa innal i'lan tahsul shahada sannan karka manta lokacin da mutumin ya ba ma wannan yarsa aure ya ce kawo dubu goma din to wannan sadaki ne je kana baka aure yaushe kake so ta tare ya ce da yamma to zo ka ɗauki abinka magana ta ƙare shi ne malamin ya ce ai lokacin da ya zo ɗaukanta sai ya samo mata matan da suka zo aka samo gangan nan kamar da manzon Allah ya umarni aka samu wata zabiya ake cewa ko zabiya aka je gidan ta dinga rera waka sai mutanen unguwa suka gane me ya faru ai wane ya ba mu wancan aure ba kuma shaida a lokacin amma tun da an samu yayatawa to aure ya inganta ba a bukatar shaida saboda wannan yayata auren ya danna ma shaidar ya danna shaidar amma da za a samu shaidu ba a yayata ba wannan shine nikahus sirri fa hadhihi arba'atu aqsam saboda ka an samu matsaloli guda hudu kenan fi masalatul i'lani wal ishadi. wanda yana da muhimmanci mutum ya san su sannan abu na uku shi yaya ta aure yana da wasu hanyoyi kamar mun samu waɗancan daga hadisin manzon Allah buga tambari ko ganga da kuma rera waƙoƙi wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ta uku Shi ne ɗaura auren a masallaci domin an samu wannan ƙarin lafazi a hadisin da muka karanta a baya wanda annabi ya ce waj'aluhu fil masajid ku sanya auren ku a masallatai to amma wannan ƙarin da aka samu isnadin yana da rauni babu shakka isnadin sa yana da rauni tunda isnadin sa yana da rauni la'akari da shi bai da ma'ana ba shi da ma'ana to amma duk da haka in ka dubi littafin fiqhu duk mazhabar duniya za ka samu malamin sunna suna cewa mustahabi ne mubasharatu aqdin nikahi fil masjidi in dai za a daura aure a kai shi masallaci mustahabi ne kuma wa kaunuhu fi yawmil jumu'a a saka daura auren a ranar jumu'a akasari malaman fiqh abin da suke faɗa kenan kaga suna nufin a sa auren bayan sallar jumu'a kuma a masallacin juma'a masallacin juma'a shine babban masallaci wannan za ka gani a sharhu khalil mujallar na bakwai shafi na saba'in da ɗaya haka nan al-mughni na Ibn Kudama mujallar na bakwai shafi na sittin da hudu haka nan a littafin al-fawakihu dawani littafin al-imam an-nafarawi al-maliki mujallar na biyu shafi na goma sha ɗaya haka nan littafin asnal matalib na ashek zakariya al-ansari mujallar na uku shafi na ɗari da takwas da fathul qadir na ibn al-humam al-hanafi mujallar na uku shafi na da tara, babu shakka kusan duk littafin fito idan ka duba za ka ga malaman fito suna son a sa a masallaci amma asalin hadisin shine hadisin Aisha wanda annabi ya ce aluhu fil masaji hadisin bai inganta ba to ko da bai inganta ba me yasa malaman fito suka nace a sa a masallaci suna komawa ga hadisin da muka karanta tunda annabi ya ce a'linun nikaha ku yaya ta aure to ashe inda za a yi auren inda za a sa shi a masallacin juma'a an yaya ta aure ko da wancan hadisin bai inganta ba ya fi a ce ka ɗaura auren a ƙofar gidanka domin idan a ƙofar gidanka ne masoyanka masananka makusantanka su da su amma idan ka ce masallacin juma'a wani ma ko ba dan kai ba don juma'a zai zo in ya zo kuma zai ci kaga kenan an yi aiki da umarnin manzon Allah an yaya ta aure ba ma iyakar waɗanda kake so suka sani ba har ma waɗanda ba ka so sun sani to wannan ba zai tabbata ba sai a masallacin juma'a to in ka lura wannan hujja bisa la'akari da shi wancan hadisi da muke karatun sa hadisin Abdullah bin Zubair na umarnin annabi a yaya ta aure malaman fiqh suna da hujjar cewa a sashi a masallaci domin idan aka ce an sa a masallacin juma'a babu shakka zai fi tasiri zai fi yaduwa akan a ce an yi shi a kofar gidan mutum al-usaimin a littafin ashabul mumke mujallar na biyar shafi na 130 ya yi kokarin martani ga malaman fikihu ya ce alamu fi haza sunna ni dai ban san inda suka samu hujjan nan ba tunda asali hadisin da ya ce a daura aure a masallatai bai inganta ba وقد علّلوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة ما لم فيكه سكتشي كما أكوي وتفائدة دا أكي غنن ذا أسامو إذا أنسى دور أولياء مسلاتي إترانا الجمعة أكوي ساعة إجابة أتكنتا أكوي ساعة إجابة وأن إمتني الدعاء الله ينكربا فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج وبين يبركون عليه idan aka ce mutum an daura masa aure a ranar juma'a a ranar juma'a ko da an daura bayan sallar juma'a ne ai kaga duk wanda ka hadu da shi zai ce barakallahu laka wa baraka alayka Allah shi maka albarka duk wanda ka hadu da shi zai ce Allah shi maka albarka har zuwa kusan faduwar rana kowa ya hadu da kai barakallahu alayka kaga za a dace da sa'atul ijaba a wannan ranar duk yanda aka yi dai wannan zai masa addu'a da azhar wannan da la'asar wannan kusan faduwar rana za a samu wani da ya maka addu'a ya dace da sa'atul ijaba su kaga akwai hikima sun faɗi haka fayur ja ijabatu du'a alladhi yakunu ada bayna zawji wa bayna ma yubarrikuna alayhi lakin yuqal hal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadihi wa sunnatihi an yataharra shi abin da yake cewa ba shakka idan aka ce a sa aure a ranar juma'a ya yi saboda waɗannan dalilai saboda a yaya ta auren saboda a dace ana fatar a dace da sa'atul ijaba to amma sai al-usaimi ne ce to shin akwai inda aka samu shi annabi yana ba da auren a ranar juma'a don ya dace da sa'atul ijaba to kaga inda kuma magana ta dawo baya dangana ta dawo baya idan sabata haza idan ko ya tabbata shi annabi bai tsaye da rana guda na daura aure ba bai tsayar da wuri guda na daura aure ba bai tsayar da wata guda na daura aure ba a ayyana lokaci kuskure ya zama to kamar an saba ma manzon Allah yace fala yanbaghi an tusannu sunna wa li hadha kana an-nabiyyu yuzawwiju fi ayyi waqtin saboda haka in ka dubi tarihin manzon Allah shi annabi a kowane lokaci yana bada aure wa yatazawwaju fi ayi waqtin a kowane lokaci a kowace rana a kowane wata a kowace shekara wa lam yasbut annahu ikhtar sha'an muayyana babu inda zaka samu annabi ya zabi juma'a ko ya zabi alhamis ko ya zabi wata ramadan ko shawwal ko ko watan rajab ko sha'aban babu na'am law sadafa hadha alwaqta la qulna hadha insha Allah musadafa tayyiba amma idan har mutum ya auren aka dace a ranar juma'a aka yi ta ce to ana masa fatan Allah ya sa auren ya zama to mai albarka wa amma ma taqassud hadha alwaqt fa fihi nazar hatta yaqum dalilun fi zalika amma ya zama to musulmai sun mai da shi ƙa'ida duk wani aure juma'a a mai da shi ya zama kamar sunnar manzon Allah wannan shine kuskure babu shakka dan mutum yayi auren a juma'a wannan ba laifi bane amma har a mai da shi ya zama tamfar sunnar manzon Allah tunda in ka koma ga sunnar annabi shi ba shi da wata rana wanda baya daura aure fa sawab annahu mata tayassara al aqdu gaskiya ita ce duk sa'ilin da aka samu dacewa tsakanin mace da miji to a daura aure sawa'un fil masjidi ko a masallacin aw fil baiti ko a gida aw fi suqi in ma a kasuwa aka hadu sai aka dace aw ta'iratu ko akan jirgin sama ka san akwai waɗanda ko watan azumi ma ba sa aure ba sa aure a watan azumi kowa ya hana babu wanda ya hana kamata yayi idan kun dace da wata kafin a yi buɗe baki sai limai ɗaura muku aure saboda haka kazalika aidan yu'qadu fi kulli zaman wani kuma yana gudun kada a daura auren yarsa kafin azumi saboda za ta wahala cikin azumi saboda tashin dare to ai wahala cikin ibada shine abinda musulmi yake fata a rayuwarsa a ce yarka ta wahala cikin ibadar Allah to akwai fatar ta samu albarkan Allah maimakon a ce saboda kar yarka ta wahala bari sai azumin ya wuce sai a yi auren a watan shawwal to ko da an yi auren ai ramadan zai dawo ko don haka al'ilan yaya ta aure yana da siffofi na farko mun yi magana a kansa wanda shi da kansa manzon Allah ya faɗa wannan baya bukatar wani sharhi na biyunsu shine ya kasance an ɗaura auren a masallaci malaman fiƙihu suna ƙoƙarin nuna wannan ba laifi ba ne wato yana daga cikin hanyoyi na yaya ta aure idan mutum ya sanya aure a masallaci ƙarƙashin hadisin abdullahi bin zubair bai yi laifi ba amma ba don yana aiki da hadisin aisha ba me ya dalili saboda annabi ya yi umarni a yaya yayata aure aure a masallacin juma'a ta wani so kaga wannan babu shakka ya samu tawili mai kyau wanda kusan duk malaman fiqh sun yarda a kansa ba daidai bane mutum ya hana shi don in ka hana shi ma kofar gidan shi ma babu hujja idan ka ce ɗaura aure a masallaci bid'a ne to kofar gida kuma fa waye ce sunna ce shine abinda al usaymi ne ke faɗa yace kowannen su shi manzon Allah yanda hali ya kama shi yake bada aure Abdullah bin Umar tafiya yake wani yazo yace to ina buƙatar aure yace kai na kwarai ne je kana baka ko zama ba yi ba shi yasa kaga al usaymi ne ke cewa ko a jirgin sama ne ko a mota ana tafiya ana iya daura aure amma abinda manzon Allah ya faɗa kafin ta tare a yayata inda kun yi shi a sirrance to a bayyana to sannan abu na biyu <clears throat> na uku min furu'il ilan wanda bayan waɗanda annabi ya bayyana da kansa wato shine buga tambari ko kuma rera waka ma hanyar yaya ta aure ita ce walima babu shakka wannan ita ce hanya mafi ƙarfi ya tabbata a sunnar manzon Allah amma bayanin ta yana tafi nan gaba sannan na uku irsalu da'awa bil bitaqas malamai suna cewa hatta buga kati buga katin gayyata shi ma yana daukan umarnin manzon Allah a yaya ta aure idan mutum ya buga kati ya bayar babu mamaki in ba dan ta hanyar katin ba wani ba zai san kayi aure ba so buga katin ba laifi ba ne yana shiga ƙarƙashin yaya ta aure umarnin da manzon Allah ya yi illa dai ana duba yanda aka buta katin shin akwai almubazzaranci ko ko an bi shi a wani tsari wanda ya saba ma sunnar manzon Allah a kawo hotuna a mata da sauransu wanda shine zai zama laifi amma shi kansa katin ba laifi bane saboda yana daga cikin nau'uka na yaya ta aure to baya ga wannan akwai al-i'lan fi wasa'il al-a'lam eh, eh, abin nan kamar sanarwa ta kafofi na sadarwa misalinsu shine gidan rediyo sanarwa da za a yi ana sanar da auren wani da wance shi ma ya yaka auren ne a yin kalwara duka yana daukan kalma ta al'ila a sanar da auren mutum a gidan rediyo a gidan tv duk ba laifi ba sai dai matsalar yanda aka sanar da in an sanar ta wata hanyar haram to shine wanda zai iya haramta amma shi kansa sanarwan yana shiga karkashin umarnin manzon Allah a yaya ta aure don zaka samu wani baya ji rediyo amma yana kallon TV saboda ka in ka bada sanarwa a gidan rediyo ba zai ji ba amma idan ta TV ne sai ya gani wani kuma bayi da TV bayi da rediyo amma yana da handset saboda ka idan aka samu hanyar yaya wan shine at-tawassul ijtimai kamar ta hanyar eh, sadarwa na zamani kamar su intanet kenan rasu facebook wane ne mutum don ya sa shi ma ba zama laifi inda zai zama laifi shine yanayin da ka yaya ka saboda kowa da irin tsarinsa wanda za ka samu hanyar da ya sanar da auren akwai haram to ne inda sanarwar za ta haramta amma wato yayatawar kansa ya dace da umarnin manzon Allah saboda abinda annabi yake so kenan duniya ta san kayi aure hanyoyin da za a bi mutane su san kayi aure duk waɗannan hanyoyi babu laifi idan ba a samu haram ta hanyar ba idan babu haram wannan ba laifi ba ne to daga cikinsu akwai al'ishadu wanda shi ne muka yi magana a kai kafa shaida kafa shaida yana ƙarƙashin al'ilan domin haka yasa in ka dubi bulugul maram ibn hajar bai kawo magana kai shaida ba ya kawo mana hadisin a'linun nikaha sai ya wuce kawai bai zo da wani hadisi akan shaidu ba sai dai a ƙarƙashin bayanin waligi a ƙarƙashin bayanin walikin aure wanda shine aka samu hadisi wanda ya goya da bayani akan shaidu me dalili saboda yaya ta aure ya ɗauki shaidu ya ɗauki hukuncin shaidu kamar yadda muka ce yaya ta aure ya ma fi kafa shaida ƙarfi. saboda ka kafa shaida a lokacin aure yana daga ƙarƙashin yaya ta auren amma malaman fito suna ajiye shi a matsayin wajibi kafa shaida a lokacin aure wajibi ne aka sanin malaman sunna aljumhur suna cewa dole ne idan mutum ya yi aure a samu shaidu me dalili saboda an samu hadisai wanda za su kai daga mutane kamar goma an samu hadisai waɗanda za su kai sahabbai kamar goma na farko ita ce aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin manzon Allah ya ce aure bai inganta sai an samu waliyi an samu shaidu biyu masu adalci mutum biyu wa ma kana min nikahin ala ghairi zalika sai manzon Allah ya ce duk wani auren da bai bi wannan tsarin ba fa huwa wannan auren banza ne ba tacce ne babu shi fa in tashajara fa sultanu waliyyu man la wali lahu idan aka samu jayayya to sarkin gari shi zama waliyin mace ka saboda haka sarkin gari yana zama wali wanda shine bayani na gaba insha Allah zamu zo magana akan walicci na aure amma dai hadisin farkonsa yana tabbatar da aure baya inganta sai an samu shaidu biyu masu adalci in ji manzon Allah hadisin Aisha yana sunan Mudara Qutni yana sahihu Ibn Hibban hakanan yana sunan Kubra na al-Imam Baihaqi hadisin ya inganta <clears throat> yana sahihu Jami' Sagir hadisi na 7557 aure ba zai inganta ba sai an samu waliyyi, an samu shaidu biyu masu adalci wannan hadisin aisha <clears throat> sannan akwai riwayar da ta zo na aisha har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce labudda fin nikahi min arba'a dole ne aure ya kunshi waɗannan abubuwa sai annabi ya kirga ya ce alwaliyu wa shahidaini. dole ne aure ya zama akwai waliyi akwai miji akwai shaidu biyu hadisin yana sunan mudara ne kaga hadisin aisha to na biyu hadisin imran bin husayn annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma imran bin husayn ya rawaito hadisin la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu masu adalci hadisin imran bin husayn mutum na biyu al'imamu shafi'i ya tabbatar da hadisin aisha wato <clears throat> shi yasa aka fara da hadisin aisha domin malaman hadisi da yawa sun tabbatar da ingancinsa daga cikinsu akwai al'imamu shafi, a littafin sa kitabul umni yana mujallar na biyu shafi na 169 fannikahu ya bi arba'ati ashiya al'imamu shafi'i ya ce aure yana tabbata idan an samu abubuwa guda hudu alwaliyu a samu waliyi wa ridal mankuhati a samu yardan matar da za a aura ba ka da ikon aurar da mace alhari ba ta sani ba wa ridal nakihi a samu yardan mai auren to kaga auren sadaka babu shi kenan dole a samu yardan mai auren ba za ka yi wa mutum aure bai ma sani ba wa shahidai adilin a samu shaidu biyu masu adalci al'imamu shafi'i ya ce aure yana tabbata da waɗannan In lama wa sabna min al-bikr yuzawwiju hal abu wal amatu yuzawwiju hal da rigar ghairi hudahuma al-imam shafi ce sai dai kamar yarinya karama idan yarinya ba ta balaga ba <clears throat> malaman suna suna cewa babu laifi don an mata aure babu izininta idan yarinya ba ta balaga ba amma idan ta balaga ba ka da ikon ka mata aure sai da izininta wanda haka sunan mazan Allah ta tabbatar <clears throat> mutum na uku shine Abdullahi bin Abbas shi ma ya kawo hadisin mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidaini wa maharin ma qalla aw kafura aure baya inganta sai an samu wali sai an samu shaidu biyu sai an samu sadaki sai manzon Allah yake komi kankanta kuma komi yawa ma kalla aw kasura hadisin Abdullah bin Abbas rawahu Tabrani fil Kabir <clears throat> wa huwa fil Awsat akwai riwayar Abdullah Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bagaya allati yuzawwijna anfusahunna karuwai su suke aurar da kawunansu karuwa ita ke aurar da kanta saboda ka akwai bambanci tsakanin halin karuwa da aure na musulunci la ya juzu nikahun sai annabi ya ce aure baya inganta illa bi waliyin sai an samu wali wa shahidaini a samu shaidu mutum biyu wa maharin a samu sadaki ma qalla aw kasura ko mai kankancinsa ko mai yawansa saboda kai sa waɗannan hadisai suka tabbatar da wajibi ne a samu shaidu a lokacin daura aure mutum na hudu shine abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi ma ya rawaito hadisi daga manzon Allah la nikaha illa bi waliyyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu masu adalci hadisin yana sunan daraqutni sunan imam al-baihaqi shine a sunan kubra dai ka samu a sunan eh, daraqutni da kuma a sunan kubra zaka ga mafi yawan riwayoyin hadisin nan mutum na biyar shine jabir bin abdullahi al-ansari shi ma ya rawaito hadisin manzon Allah la nikaha illa bi waliyin aure baya inganta sai an samu wali ya kawo hadisin sa kamar hadisin abdullahi bin abbas mutum na shida shine abu musa al-ash'ari sahabin manzon Allah shi ma a hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin wa shahidaini aure baya inganta sai an samu wali sai an samu shaidu mutum biyu hadisin yana sunan abi dawud yana al-mu'jamul kabir da kuma al-mu'jamul awsat na al-imam tabarani mutum na bakwai abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai an samu waliyi sai an samu shaidu biyu masu adalci shi ma hadisin sai yana sunan kubra littafin al-imam al-baihaqi mutum na takwas abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidaini aure ba zai inganta ba sai an samu wali <clears throat> sai an samu shaidu biyu mutum na tara <clears throat> sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure ba zai inganta ba sai an samu wali sai an samu shaidu biyu masu adalci mutum na goma shine Alhassan al-basri shine kadai wanda ba sahabi ba saboda kai sa hadisin sa ya zama mursal anna rasulullahi qala annabi yace la yahillu nikahun illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin aure baya baya halatta a wannan hadisin auren baya halatta sai an samu waliyi an samu sadaki an samu shaidu biyu masu adalci al-imam shafi'i da ya kawo hadisin al-hasan al-basri yace wa hada wa in kana munqati'an dunan nabiyyi ko da yake al-hasan ba basri ba ne? bane an samu katsewa tsakaninsa da annabi don idan al zai ce annabi ya ce to ya tsallake wani akwai wani mutum da ya bashi labari fa inna aksara ahlil ilmi yaqulu bihi al-imam shafi'i yace koda zaka aji hadisin al-hasan al-basri akasarin malaman a musulunci suna aiki da waɗannan hadisai da muka karanta ji al-imam shafi'i al-imam shafi'i yace al-farqu bayna an-nikahi was-sifahi ash-shuhud me ya bambanta tsakanin aure da karuwanci samun shaidu samun shaidu ba sadaki ba ai karuwa ma ana ba ta sadaki ko amma da ya bambanta aure da zaman da take yi saboda akwai shaidu wannan ya zo cikin asunan kubra na alimamu bai haƙi mujalla na bakwai shafi na ɗari da ishirin da biyar yana kitabun musannaf ibn abi shayba mujalla na uku shafi na ɗari talatin ibn rushdin a littafin bidayatul mujtahid yana mujallar na biyu shafi na goma sha bakwai da ya kawo waɗannan hadisai wasu daga ciki sai ya ce wattafaka abu hanifa wa shafi'i wa malikun ala anna ta min shartin nikahi da al'imam abu hanifa da al'imamu shafi'i da al'imamu malik sun tabbatar da cewa dole a samu shaidu kafin aure ya inganta wa hal hiya sharbu tamamin yu'mar bihi inda dukhul aw sharbu sihhatin yu'mar bihi inda al'aqd idan aka ce a samu shaidu shaidun nan a lokacin kulawa ne ko a lokacin tarewa amma babu shakka duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa auren koye haramun ne auren koye haramun ne duk malaman sunna sun yarda da wannan kaga kenan dole sai an bayyana shi to idan ku za a bayyana shi ko dai a sama masa shaidu ko ko a bi hadisin manzon Allah a yaya ta auren yaya ta auren ko da babu shaidun ya dauke ma'anin shaida wanda shine abin da malamai suka tabbatar da shi wanda shine abin da ya shahara kusan mafi yawan mazhabobi imam abu hanifa Shafi'i shafi imam malik al-imam ahmad bin hanbal duk suna cewa aure ba zai inganta ba sai an samu shaidu saboda haka shaidu ga aure suna da muhimmanci kwarai shaidu ga aure suna da muhimmanci baya ga waɗannan mazhabobi wannan ita ce fahimtar sayyiduna umar sayyiduna umar kuwa shugaba ne hakanan sayyiduna ali bin abi talib kaga an samu mutum biyu cikin khulafa'ur Rashidi. hakanan abdullahi bin abbas in ka dawo ga tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib akwai jabir bin zaid الحسن البصري الإمام النخعي الإمام قتادة الإمام الثوري الإمام الأوزاعي wannan duk malaman fikihu sun jera sunayen manyan malamai game da haka har ma al-Imam Malik a littafin Muwatta a littafin Muwatta hadisi na 1114 aka samu hadisi utiya bi nikahin lam shahad alayhi illa rajulun wa imra'a zamanin sayyidina Umar yana shugabanci sai aka zo mai cewa ai to ga wannan matar da wannan mutumin sun yi aure amma shaidun mutum biyu ne daga namiji sai mace daga namiji sai mace sai sai na umar yake hada ne kafu sirri wannan auren boye kenan wala ujizuhu ban yadda da shi ba sai na umar yake ban yadda da shi ba bazan tabbatar da wannan aure ya inganta ba walau kuntu taqaddamtu fihi la rajamtu in ba dan ma akwai uzuri ba sai na umar ya ce wallahi da na tona rami na sa an jefe su kaga ya nuna cewa dole a samu shaida a fahimtar eh, eh, eh, sayyidina umar shi ya sa imamu malik ya kawo shi a littafin muwatta yana sunan kubra kuma in ka dubi sharhin muwatta al-muntaka na al-imamu baji mujallar na biyar shafi na 143 abinda ya sa sayyidina umar bai sa an jefe su ba saboda akwai uziri na jahilci suna da uzirin jahilci sun jahilci matsayin shaida tattare da aure ba mamaki sun yi auren auren mutu'a ne saboda a lokacin suna tsammanin auren mutu'a ba a haramta shi ba saboda haka akwai shubuha duk inda aka samu shubuha ba a tsaye da haddi fa innahu yudra'u fihi al-hadd matukar an samu shubuha a ka'ida ta haddi to ba za a tsaye da haddi ga masu laifi ba to amma idan ka dubi bayanin malaman sunna idan kana duba littafai me matsayin kafa shaida me matsayin kafa shaida kafin a yi aure domin lokacin da za a kulla aure jama'a haduwar da suke duk wannan haduwar a matsayin shaida ce duk waɗannan mutane da suke haduwa a matsayin shaidu ne wanda asali shaida mutum biyu ne kuma kamar yadda muka ce ko da ba a yi shaidar ba idan an yaya ta auren ya ɗauke matsayin shaida ya ma fi ƙarfi akan kafa shaida to amma duk da haka malamu fito suna cewa kafa shaidan nan wajibi ne me yasa suke cewa wajibi waɗanda suka ce wajibi ne sun yadda waɗannan hadisan sun inganta daga manzon Allah waɗanda suka ce ba wajibi ba ne kafa shaida ba wajibi ba ne su sun ɗauki waɗannan hadisan ba su inganta ba kaga dai mun kirga riwaya ta kai goma riwaya ta kai goma so amma in ka dubi tarihin musulunci tun da masana hadisi tun zamanin tun bayan rasuwar manzon Allah aka samu masana hadisi har zuwa yau to zaka tarar da masana hadisi sun kasu biyu game da waɗannan hadisan da muka karanta waɗanda suke tabbatar da aure ba zai inganta ba sai an samu shaida mutum biyu al'imamu ahmad bin hanbal yana raunana hadisan nan waɗannan hadisan duk da muka karanta waɗanda suke nuna cewa dole a samu shaidu mutum biyu ga aure al'imamu ahmad yana ganin hadisin da ya zo da cewar dole a samu shaidu mutum biyu hadisin bai inganta ba hakanan nan ibn wannan yana cikin bayanin ibn Kudama a littafin Almugni mujallar na tara shafi na 347 sannan akwai ibn abdul barri shi ma babban malamin hadisi ne yana da kitabu tarhi sharhi muwatta mujalla na goma sha tara shafin tamanin da tara sannan akwai al'imamu zaila'i mai littafin nasbun raya shi ma malamin hadisi ne yana raunana waɗannan hadisan yana mujalla na uku shafin ɗari da sittin da bakwai akwai ibnu taimiyya a littafansa da yawa kamar majmu'u fatawa mujalla na talatin da biyu shafi na talatin da biyar haka nan mujalla na talatin da biyu shafi na ɗari da ishirin da bakwai yace ishtiratul ishadi wahdahu da'ifun a ce dole a kafa shaida ma'aure wannan fahimta tana da rauni saboda yana ganin fa innahu lam yasbut anin nabiyyi fihi hadithun duk waɗannan hadisai da muka karanta yana ganin suna da rauni waɗannan suna daga cikin malaman da ke ganin hadisan na da rauni saboda haka zaka ji wani malami yana cewa Tafa shaida a lokacin aure ba dole ba ne da ya faɗi haka kasan ina ne hujjarsa yana la'akari yana dogara ga malaman hadisi waɗanda suka ce waɗannan hadisan ba su inganta ba yana dogara da su ne shi ne sai ce ba sai an ba sai an daura ba saboda haka misali idan ka taho neman yarsa ya kira ta kina son shi eh kana son ta eh to ka zo da sadaki eh to kawo je ka an baka babu shaida auren ya inganta ko bai inganta ba a fahimtarsa aure ya inganta aure ya inganta saboda waɗancan hadisai da suke cewa dole a samu shaidu mutum biyu an samu masana hadisi da ke cewa hadisan ba su inganta ba su amma kuma nan ma ba zai tsira ba sai mu dawo hadisin a'linun nikah a yaya ta aure na'am mun yadda an baka mace amma dole ka yaya ta auren idan ba a yaya ta auren ba fa auren bai inganta ba so kaga kenan ko da babu shaidu dole a samu ilanun nikahi idan babu ilanun nikahi babu shaidu to sai mu koma hukuncin sayyiduna umar wannan auren boye kenan wanda yana bukatan a jifa don da shi da zina matsayinsu guda ne Allah ya kare mu amma in ka dawo waɗanda suka inganta waɗannan hadisan sun fi yawa waɗanda suka inganta waɗannan hadisai da ke tabbatar da a samu shaidu a lokacin aure malamin hadisi da yawa sun ta kamar al'imam ibn hibban a littafin sa sahihu ibn hibban mujallar tara shafi na 386 haka nan ibn mulakin a littafin kudafatul badar munir yana mujallar na biyu shafi na 176 haka nan zahabi ya ce hadisan sun inganta yana kamar yadda ya zo a cikin faidul kadir shi kansa al'imamul munawi masanin hadisi ne shi ma ya faɗa yana mujallar na shida shafin 434 ah, shi ya sa albani marigayi muhammad nasiruddin albani a littafin sa irwa ulgalid mujallar na shida shafin 259 duk yadda malamin nan yake da cin sawun hadisi sai da ya bar waɗannan hadisai a matsayin suna da kyau yace innal haditha sahihun bi hadhihi mutaba'ati wa a allati ashara ilayha ad-darqutni daga cikin malaman da suka ce hadisan da ke cewa dole a samu shaidu akwai al-imam ad-darqutni saboda kai sa al-imam ad-darqutni ya dinga jera hadisan a littafinsa haka nan al-imam al-bayhaqi shi ma babban malamin hadisi haka nan al-imam shafi'i haka nan ibn hajar shi kansa mai bulugul marami ya ce shaidu ga aure hadisan sun inganta daga manzon Allah za ka gani a littafinsa a talfisul habir mujallar na shida shafin da hamsin da shida haka nan al'imamu tirmizi al'imamu tirmizi malamin hadisi ne na cikin waɗanda suka rawaito hadisin in ka dubi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da uku bayan ya yi magana sai ya kirga ya ce wa fi hazal babi magana cewa dole a samu shaida ga aure ya ce an samu hadisi daga imran bin hussein anas bin malik abu huraira bayan waɗancan hadisai da muka karanta sai al-imam tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi min ashabin nabiyyi wa man ba'dahum min at-tabi'in wa ghayrihi tun daga sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in qalu suna cewa la nikaha illa bi shuhudin aure ba zai inganta ba sai an samu shaidu lam yaktaliku fi dhalika man mabawa minkum duk waɗanda suka gabata sahabbai ba a samu masu sabani a kai ba a zamanin sahabba annabi babu shakka aure ba zai yiwu ba sai an samu shaida illa ƙauman min al na min ahalin ilmi al-imam tirmidhi sai da aka samu wasu malamai suka zo daga baya waɗannan malamai ne suke ganin da babu shaida aure yana inganta fa takaice mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da dole a samu shaida fi sihhatin nikahi kafin aure ya inganta mafi yawan malaman sunna har ma abinda malaman fito suke cewa shaidun su yi yawa shi aka fi so su yi yawa don duk sa'ilin da suka yi yawa yana daɗa ƙarfafa hadisin abdullahi bin zubair a'linun nikaha duk sa'ilin da shaidu suka yi yawa to yaya ta auren yana daɗa ƙaruwa saboda haka inda a ce za a samu shaidu su haɗu a masallaci a ce an samu mutane sun kai dubu ɗari su malamin fiƙi na cewa wannan daidai ne saboda me yana daɗa tabbatar da hadisin manzon Allah a'linun nikaha kuma yana daɗa tabbatar da ita wannan mata matar aure ce ba karuwanci take da kai ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah mu da kuke gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك